This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. addinin musulunci rayuwa ce gaba ɗaya ciki kuma hadda siyasa yadda ta tinkaro ɗin nan kowa ya tabbatar ya je ya yi zaben don allah ba don kwaɗayin abin duniya ba kuma ya lura da cancanta Shugaban kungiyar Izala Shake Haya Jingir muna tafi da rahoto bayan labaran duniya za ku saurari shirin da rashin tayi na Salihu Garba da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni yanzu a dakaci labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka za ta ci gaba da marawa rundunar sojan Najeriya baya a yakin da take da kungiyar Boko Haram. john kerry ya yi wannan furucin ne jiya lahadi a birnin ikon najeriya jim kaɗan bayan da sojojin najeriya suka samu nasarar murƙushe harin da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi niyyar kaiwa mai duguri, babban birnin jihar borno a arewa maso gabashin najeriya mr kerry ya gana da manyan 'yan takarar shugabancin najeriya guda biyu shugaba jonathan na jam'iyyar pdp da kuma general muhammadu buhari ɗan takarar jam'iyyar apc kafin zaben da za a yi a kasar a ranar 14 ga watan gobe na fabrairu idan allah ya kai mu john kerry ya ce yana da muhimmanci a gudanar da zaɓe cikin lumana kuma babu kumbiya-kumbiya ya kuma ƙara da cewa amurka ba za ta yi maraba da duk wanda ya taka rawa wajen haddasa tarzomar zaɓe ba shugaba barack obama na amurka ya ce shi da prime minister india narendra modi sun samu daidaituwa mai muhimmanci akan yarjejeniyar nukiliya da aka jima ana kiki a kai shugaba obama ya kai ziyara a birnin new delhi na kasar india kuma shine shugaban amurka na farko da ya taba halartar bikin murnar ranar da india ta fara amfani da tsarin mulkin kasar na farko a zaman kasa mai cin gashin kanta a shekara ta 2008 na amurka ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da ƙasar ta indiya yarjejeniyar da ta tanadi samar da fasahar nukiliya na amfanin farar hula to amma kaddamar da amfani da yarjejeniyar ya cijiya saboda wata dokar indiya da ta tanadi cewa kamfanoni da suke sarrafa ko kuma ba da kayayyakin nukiliya su za a ɗora alhakin duk wani haɗari da ya auku To amma jiya Lahadi bangarorin bai suka cimma daidaituwa wajen kafa inshora na miliyoyin dala da ba zai tilasta a Indiya canja dokokinta ba. Har yanzu dai ba a tantance dalla-dallan wannan shiri ba, to amma shugaba Obama ya bayyana ƙulla yarjejeniya a zaman muhimmin mataki da ya nuna cewa ƙasashen biyu za su yin aiki tare domin inganta dangantaka ko kuma mu'amalarsu. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alama jam'iyyar Siriza ta ƙasar Girka wadda ba ta goyon bayan matakan tsoke bakin aljihun gwamnati da shugabanta Alexis Tsipras ta doshi samun nasara a zaben da Turai ta buƙaci 'yan ƙasar su kai zuciya nesa. Kirga kuron da aka yi jiya Lahadi ya nuna jam'iyyar Siriza da kashi 35 daga cikin 100 na kuron da aka kada. yayin da jam'iyyar New Democracy ta masu ra'ayin riƙau ƙarƙashin jagorancin Firayim Ministan ƙasar Anthony Samara sake da kashi 29 daga cikin ɗari. Idan aka tabbatar da sakamakon bayan an gama kirga ƙuri'u, Mr. sripas ɗan shekara 40 da haihuwa zai zama firimiyan ƙasar Girka mafi ƙuruciya cikin shekaru 150 da suka shige. Nasarar tasa kuma na iya haddasa cece kuce tsakanin ƙasar da ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu bata rance waɗanda ke ci gaba da yin ah, wato yin kira ga ƙasar girka da ta tsuke bakin aljihunta kafin a bata kuɗi ko kuma bashin da zai cece ta to amma ba a tantance ba ko jam'iyyar sirizan za ta samu aƙalla kujeru ɗari da da hamsin ɗaya daga cikin kujeru ɗari uku na majalisar dokokin ƙasar domin ta samu damar kafa mulki ita kaɗai ko kuma za ta fuskanci aikin kafa gwamnatin gamin gambiza ko kuma gwamnatin ƙawance. jiya lahadi wasu yan bindiga jamhuriyar afirka ta tsakiya suka sace ministan matasa da wasanni na kasar amal ningatulum sayo a bange babban birnin kasar Mr. Sayo yana kan hanyarsa ta koma gida daga coci lokacin da wasu yan bindiga da ba san ko suwa ne ba suka suke cikin wata taksi suka sace shi. Rahotanni sun ce yan bindigan waɗanda ake kyauta zaton yan ƙungiyar anti-balaka ta Kiristoci ne sun arce da ministan zuwa unguwar Boy Rabe babbar tangarsu. Mr. Sayo shine babban jami'i na hudu da aka sace a birnin Bange a makon jiya. tun shekara ta dubu biyu da goma sha uku jamhuriyar afirka ke fama da tarzoma lokacin da kawancin kungiyar seleka waɗanda galibin yanta musulmi ne ta hamɓarar da gwamnatin faranso bozize bisa zargin cewa yana musguna musulmi a arewa maso gabashin ƙasar zargin keta hakkin bil'adama da ake yi wa 'yan kungiyar seleka da aikatawa ta sa waɗansu kafa kungiyar antabalaka ta 'yan yakin sa kan kiristoci al'amarin da ya haddasa fafatawar addini da ya tilasta dubban musulmi arcewa zuwa ƙasashen makwabtan jamhuriyar afirka ta tsakiya. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla ƙungiyar Izala ta ƙasa Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasar su ɗauki zaɓe mai zuwa da muhimmancin gaske kuma su kaucewa fitina ga Nasira da Mulhikaya da rahoto. duk wani mutumin kirki musamman mu 'yan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa sunna ba mu da jam'iyya tamu kowace jam'iyya in tana da mutum tsayayye mutumin kirki to shine namu shugaban majalisar malamai na kungiyar izala rashin abuja sheikh ibrahim duguri ke magana a wazin kasa da kungiyar ta gabatar a abuja karshen mako kasa da makonni uku gabanin babban zaben najeriya shugaban majalisar malamai na kasa na kungiyar sheikh sani haya jingir ya yi kira a tinkari zaben cikin lumana addinin musulunci rayuwa ce gaba ɗaya ciki kuma hadda siyasa yadda ta tinkaro dinnan kowa ya tabbatar ya je ya yi zaben don allah ba don kwaɗayin abun abin duniya ba kuma ya lura da cancanta ta yadda za a yi ƙoƙarin maido da tsaro a ƙasarmu da ci gaban bunƙasar ilimi da tattalin arziki wanda wannan duk ba za ta yiwu ba sai an lura da cancanta duk ɗan siyasan da ya fito kuma ya yi kirari to mu duba tarihinsa me ya yi da mun ga abin ya mana daidai to mu yi amma akalla ka ai wasa da ƙuri'a kuma daidai wannan lokacin nake ƙara yaba wa su mutanen inec da suka ce suna shirye da matsalan nan ta zaɓe cewa mutanen da suka jefa a wancan karan ma ba su fi sittin bisa ɗari ba yanzu kuma suna da saba'in da biyar bisa ɗari kaga wannan ya fi ma wancan cancantar a jefa ba wata hanya da za a bi a ce ba za a yi ƙuri'a a yanzu ba sannan kuma jama'ar najeriya gaba ɗaya kowa yana cewa ya zaɓu da a yi zaɓe don a gyara ƙasa to wannan muna warwa da mutane kai kasu yadda da wata hatsaniya duk yadda za a zo layi mutum kar ya faɗa mu gyara muke so ba faɗa ba haka shi ma shahararren mai wa'azi Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya nanata muhimmancin rajistar zaɓe. Duk inda malamai wannan kungiya suke a ƙasar nan su je su yi wa'azuzzuka don waɗanda suka ɗan yi sakaci ba su karɓi katunan su ba su je maza maza a wannan ɗan ƙaramin lokaci su karɓi katunan su don su samu damar yin zaɓe domin an ba mu dama cewa mu zaɓi wanda muke so saboda haka idan mutum ba shi da katin nan ba zai yi zaɓen ba. Wakilin mataimakin shugaban ƙasa barista tayar tayar ya buƙaci yi wa gwamnati fatar alheri. Gwamnati ƙarƙashin jagorancin Dr. Goodluck Obele Jonathan take ta ƙoƙari wajen ba da goyon baya da gudunmuwa wajen harkokin ilimi ta kalli harkar almajirai da gina makarantu karo na farko da dai abubuwa da dama da ta yi na mutane su ji tsoron Allah sannan sannan kuma su taimaki gwamnati da addu'o'i akan Allah ya sa a yi zaben nan lafiya kuma Allah ya bada nasara da zaman lafiya. Ƙungiyar dai ta gabatar da gidauniyar naira miliyan 750 don gina makarantu da masallatai a faɗin Najeriya har ma da Ghana. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ranar zabe na ta in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe a To a gaida Nasiru Adamu Ali kaya kamun mu je ga shirinmu na gaba ga wannan matashiya. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da yarda Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu kai ma na daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin mugunta Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe. Toyin kunne ya ji jiki ya tsira, hali yanzu ga Kabiru Classic zai taya ku hira kafin shirinmu na gaba. Walin kuriya na na samun ka da moriya, mamu da mijin tsara tuma ne maka godiya, angon mariya da aisha barka da dawainiya. Walin kuriya na na samun ka da moriya, mamu da mijin tsara tuma ne kotaro sashen sana'a ta Allah sami mai juriya kwalin kuriya na gwamna samun ka da muriya mamu da mijin sarat sahibin karama muka godiya domin kai an kayo ruwa tare da walkiya manzo mai son ka lafiya lauya ka kwanciya manzon musalatin ka na kira na da safiya cewa gaida kabiru classic karfe biyu da minti goma sha biyu da wasu 'yan dakikai a hali yanzu kuma ga salihu garba da shirin mu na gaba Baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barkama da sake saduwa a filin namu. Salo Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya, kun ji bakonmu yana yi mana bayani akan dalilan da suka sa man fetur ya yawa a kasuwar duniya har ma farashinsa ya faɗi. Yau, za mu ci gaba da firar da bakon namu Dr. MK Hassan na Jami'ar Penn State a nan Amurka. Mun ci gaba da firar tamu da wannan tambayar da na yi masa. Wasu ƙasashen ba su rage shan man da suke saye ba ne? a shi din ne na uku din akwai misali tattalin arzikin china ya dan eh, rage eh, bunƙasan da yake yi ya so samun tafiyar hawainiya ya dan eh, yi tafiyan hawainiya sannan kuma ana fama da har yanzu tattalin arzikin europe bai farfado ba sosai to ita japan kuma fa eh japan ita ma ah, kudinta ya sa kudinta ya dan ƙara ƙarfi so tattalin arzikin ta ya dan yi sulo shi ma so wayannan guda uku da europe da japan da china wannan sulo din da suka yi kaɗan na bunƙasan tattalin arziki ya sa eh, yawan man da ake bukata shi kuma ya ragu so akwai ishu na ƙarin supply akwai ishu na raguwan demand sannan akwai ishu kuma monetary ishu na quantitative easing da na maka bayani na da aka yi eh, a nan amurka ba amurka mm-hmm. eh, to wa'annan su yasa sa eh, wannan din man yake ta faduwa sannan ita kanta opec kungiyar masu haƙan mai wato su najeriya da saudi arabia da su uae bai kenan ah, sun yi tunanin cewa yawanci in an irin manya na faduwa sukan sai su rage yawan man da suke fitarwa so da in aka suka rage yawan man zai sa saboda rashin man a kasuwan duniya kudi ya tashi eh to amma yanzu sun yi tunanin cewa idan suka rage yawan nasu na su tun da amurka da sauran kasashe suna fito da mai za su kwace musu kasuwa so ita kanta opec sai take tunanin cewa abin da ya kamata shine kada ta rage yawan man da yake fitowa tun da yawancin kasashen opec su kudin da suke kashewa su fito da man su daga kasa. bai da tsada sosai in aka danganta shi da kaman kuɗin da ake kashewa a sabon wannan teknoloji na fracking to ita dabaran opec cewa in aka ci gaba a haka za a iso farashin da ba riba masu masu kashe kuɗi suna fracking da sauransu sai su haƙura sai opec ta ci gaba to da mai ta amfani da wannan sabon technology sai opec ta ci gaba da samun kashin kasuwanta so to wannan yasa opec ita ma bata rage yawan man da take sayarwa a kasuwan duniya ba to shi sa man ya ƙara yawa Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. bakin wallai idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To irin wannan faɗa kuɗin mai yanzu a duniya. Eh. In ka duba ya rage ma Najeriya kuɗin shiga. Gaskiya ne. To ta yaya wannan ya shafi harkokin gwamnati da alayen zamantakewa da jin daɗin jama'a da rayuwar jama'a. To, dama irin wannan abu da yake ta faruwa lokacin da mai ya tashi ya yi tsada. Najeriya gaskiya ta sami kuɗin da bata taɓa samun irin shi ba. Lokacin da mai ya kai ɗari da sha takwas zuwa sama dala ganga ɗaya. An sami kuɗi to dabaran da ya kamata da Najeriya ta yi ne kuɗin nan a ce an yi tanadin su saboda irin wannan lokaci da za mu shiga cewa muna da babban excess crude account da kuma reserve amu yana da girma to matsalan da aka samu shine ana magana ana zargin wasu kudade sun bata biliyoyin daloli babu an kashe kudi da yawa akan maganan su subsidy babu sannan sauran kudin gwamnoni sun je sun matsa an raba musu an je an kashe to wannan ya yanzu babban bankin najeriya ba ta da kuɗi dala da za ta kare darajar naira misali yanzu in ka zo ka ce kana son dala to dama naira za ka bayar sai a kai central bank sai a kawo dalar a baku to tun da an kakkashe kuɗin dalan duka najeriya ba ta da reserve mai karfi kaga na farko dole dole ta rage ma naira daraja to dalili sa ta yi haka kenan yauwa to shi yasa saboda tana lissafin yawan reserve ɗinta na dala da za ta iya sayarwa da sauransu to tunda ba ta da shi da yawa to da farko shine sai ta rage ma kudin ta karfi so da sai ka nemo naira da yawa misali da in kana da ɗari da sittin za ka karbi dala ɗaya to yanzu sai ya kai wajen ɗari ma na jiko ɗari da biyar naira kafin ka sami dala ɗaya kaga an yi devaluing ake ce masa karansi din ke masa karfi to yana da mu wannan din yana da da a ce Najeriya ita kaman Japan ne tana sayar da kaya ne a kasuwan duniya zai sa kayan Najeriya ya arha mutane su saya sami eh, a yi ta saya a kasuwan duniya to matsalan mu mu shine tattalin arzikin mu banda man nan ba wani abu ake sayarwa a kasuwan duniya ba sai dai abubuwan da muke ta sayowa daga kasashen duniya komi shigo da shi muke tsoffin motoci ne a'a eh, kayan hatta littattafa wannan ba wani abu sai an je china har ma abinci so da abinci wannan shinkafa da ake ta shigo da ita daga thailand thailand za ta buƙaci dala daga hannunmu mu mu kuma yanzu ba mu da ita sosai to shi ne ya sa kuɗinmu ya karye da farko sabon zama da halati sai ka gan shi gidan wannan ka gan shi gidan wancan ya je ya yi masa karya mata ta ta aihu ko ko ne aure ko ko ne suna da ka ba shi abun hannunka in ka ba shi abun hannunka sai ka gan shi wajen karta ko ka gan shi gidan mata ko ka gan shi gidan ta gofi mutumin banza wanda bai sana'a <laughs> ko ka ba wofi mutumin banza Taro jama'ar birni duma jama'a ƙauye, ku tsina malalaci, ku zagi malalaci, ku kori malalaci, kofi mai mutuwar zuci marar sana'a ko mai kofi mutumin banza. To, kofi mutumin banza, a'a kofi mutumin banza. Ƙasashen wajen a san su sun zarfi zaman banza. so matsalan da za a samu na farko in dai komi muna shigo da shi ne shine kaya zai tsada saboda wannan divaluin na naira din da nan na biyu kuma dole gwamnati kenan kun ga ba ta da kuɗi sosai so manya-manyan project da za ta yi da tunda ba ta da dala sosai yanzu ba za ta yi su ba inda za ta gina tashoshin wutar lantarki ne sai ta biya da dala a sannan ta sai kayan a kamfanin turawa kasashe yanzu ba ta da dala dama ta kashe su sannan ga neranta ta rage mai daraja kun ga kenan ba za ta iya yin capital projects ba kamar manya-manyan projects na wuta da kuma manya-manyan hanyoyi da manyan gadoji wanda sai an biya kamfanonin kasashen waje kuɗi da dala kuma su ma jihohi da lokal gamman za su ga kudin su ya ragu dama ana zuwa abuja ne in an sai da man a fito da shi a raba allocation federal allocation mm. to kun ga kenan idan kasuwan mai kudin mai ya faɗi a kasuwan gwamnati tarayya kudin da za ta samo daga kasuwannin duniya in ta sayar da mai ya ragu kenan kudin shigan jihohi zai ragu kudin shigan ƙananan hukumomi zai ragu to wannan shine zai jawo nan ma a jihohi da ƙananan hukumomi ba za a samu ana yin kwangiloli kuɗi suna zagawa ana samu ana kakkashewa ba sannan kuma in aka tafi a haka mai ya ci gaba da faduwa za a iya zuwa lokacin da ma ba za a iya yi biyan albashi ba. Jama'a anan nan za mu tsaya yau sai mako mai zuwa idan Ubangiji ya yarda mu karkare firar. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakon namu Dr. MK Hassan da Chobahiro diodonai wanda ya shirya mana sauti, ne Salu Garba ke yi maku fatan alheri. Sai mun sake saduwa. Ba da lagai da malamai ga wannan saƙon kafin shirinmu na gaba. Sashen Hausa na muryar Amurka ya bullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga litinin zuwa juma'a daga karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. To jama'a kada barku a baya yanzu karfe biyu da kusan minti ashirin da hudu na dare ga kaɗan daga cikin rayu da kwabari akwatin sakonni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na BOA mai magana Alhaji Garba Ibrahim Azare Dabar Makafu mataimakin kungiyar Voice of Katagun a shawarar zuwan babban sakataren harkokin wajen Amerika John Terry Najeriya wallahi tallahi mun ji daɗin sa kuma kalaman da ya faɗa da shawarwarin da ya bayar wallahi mun ji daɗin su domin haka ake son duk shugaba dama ya dinga faɗan gaskiya ko mu ta cewar duk wanda ya ci zaɓe a ɗauki zaɓe ba hamayya ba magudi ba munafurci a bashi wannan shine demokuraɗiyya wannan shine mutuncin demokuraɗiyya kuma yin haka zai jawo najeriya mutuncin ya karu zai dawo mutuncin najeriya a duniya kowa ya so najeriya amma babban abin da yake da dama matsala a kasan nan wallahi tallahi murɗa-murɗan da ake a talaka a hana shi abin da ya zaɓa da hannunsa wallahi talla wannan ba karamin koma ba a demokuraɗiyya ba shawarwarin da babban sakataren harkokin wajen amerika ya bar john terry wallahi mun ji daɗinsa kuma irin wannan shawarwari har ga allah muke so mutane su dinga fara wallahi talla mun ji daɗinsa kuma wannan shawara mun ji ta allah saka da alheri mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na kira ga magoya bayan janar muhammadu buhari a najeriya don allah don annabi kada su yadda ko dai don an ci mutuncin buhari ko an ci mutuncin jam'iyyarsa ko an ci mutuncin wani na kusa da shi da su da tarzoma wadda za ta janyo mana matsala a zaben ƙasar nan na farko dai jam'iyyar pdp tana shure-shure wanda ba zai hana ta mutu ba saboda haka janar muhammadu buhari babban abin da masoyinsa zai masa shi ne addu'a allah ibahi nasara allah isa a gudanar da zaɓe a najeriya lafiya uh, assalamu alaikum mai magana hudu muhammad bello karamar hukumar donkan jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba ziyarar da ainihin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kawo najeriya dangane da yadda a zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da hayaniya ba a bar ayaba to shugabanni ko ainihin 'yan takara biyu kamar yadda zai zo kowa sai faɗakar da mafiya bayansa sannan matsalar zaɓen najeriya har kullum shine hukumar zaɓe ta kasance mai zaman kanta ba mai karɓar umarni daga wata ɓangare ba a baiwa talakawa a kare haƙƙin abin da suka zaɓa a kare mutuncin abin da suka zaɓa zuwa ga wadda suka zaɓe shi kan tsarin dimokuraɗiyya sannan jami'an tsaro su tsaya a matsayin su ma a matsayin masu kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya ma mutuncinsu matsala a wani lokacin zaɓen ba tare da an ɗibi sojoji ko 'yan sanda an karkatar da tunanin su don kuɗi ya su wani aiki a lokacin zaɓe ba da na abubuwa da rage faru ɓangaren hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro shi ke haddasa fitina lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe bayan faɗin sakamako. To madalla masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka za ta ci gaba da marawa rundunar sojan Najeriya baya a yakin da take da kungiyar Boko Haram. Haka kuma John Kerry ya ce yana da muhimmanci a gudanar da zaɓe cikin lumana kuma babu kumbuya-kumbuya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce shi da Prime Minister India Narendra Modi sun samu daidaituwa mai muhimmanci akan yarjejeniyar nukiliya da ta daɗe da cijewa. shugaba obama ya kai ziyara birnin new delhi kasar india kuma shine shugaban amurka na farko da ya taba halarta bikin murnar ranar da india ta fara amfani da tsarin mulkin kasar na farko a zaman kasa mai cin gashin kai a gaishe ki da haka Allah kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande kamun mai sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga mai sauran sashen hausa hajiya rahinatu daga libreville na kasar gabon da fatan iyali na lafiya yanzu a madadin mai ali da cuba hiro diodone da kula dakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya malam charles sa zai rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.